This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar takwas ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Yau Asabar kungiyar Hamas ta sake sakin wasu Isra'ila guda uku da ta garkuwa da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni. shugaban amurka donald trump da firaministan japan shigeru ishiba sun gana a fadar white house ranar juma'a inda suka ayyana sabon zamani ga alakar amurka da japan daga nan za a cewa yau asabar ne shugaban kasar wanda paul kagame zai gana ta faransa na kasar congo felix takashedi a kasar tanzania kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jakadan jamhuriyar benin a niger ya roƙi gafara al'ummar jamhuriyar niger a madadin gwamnatin benin muna roƙon ku gafara domin mu da ku yan uwa ne mu ci gaba da addu'o'i mu roƙi allah kada irin waɗannan abubuwa su sake wakana sannan za ku ji cewa duk da tsaurara dokar ta ɓaci saboda matsalar tsaro a yankin gingime na jihar difa da ke jamhuriyar niger har yanzu wasu mazauna yankin na kokawa muna ganin kamar an samu sauyi kuma sauyin ma ba na lahiya ba da muna iya zuwa bakin gari nan mu yi garkan mu mu je itacen mu yanzu duka ba za mu iya ba dare litinin wannan karya takwas sai da suka shigo mutanen dajin nan suka ɗauki mutane bayan nan muna tafa da shirin adawa lafiya da babu yakubu makeri zai gabatar muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna To jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau Asabar kungiyar Hamas ta sake sakin wasu 'yan Isra'ila guda uku da ta garkuwa da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni. ko da yake shugaban amurka donald trump ya ci gaba da shirinsa na mallakar yankin zirin gaza wannan dai shine karo na biyar tun bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ta fara aiki a watan jiya a nata bangaren isra'ila ta saki fursunonin ɗari da tamanin da uku nan gaba a yau asabar kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta wanda zai ɗauki tsawon makonni shida a hankali kungiyar hamas za ta sako wasu isra'ila 33 da ta yi garkuwa da su domin musayar ɗaruruwan na fursunoni yanzu yanzu an sako wasu 'yan isra'ila guda goma sha uku da aka garkuwa da su da kuma ma'aikatan ƙasar telan guda biyar da aka yi garkuwa da su lokacin harin hamas domin musayar fursunoni kusan 600 da aka sako da gidajen yarin isra'ila Shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Japan Shigeru Ishiba sun gane a fadar White House ranar Juma'a, inda suka ayyana wani sabon zamani ga alakar Amurka da Japan. Mutane da yawa a Japan sun nuna damuwa game da ko Ishiba zai iya samar dangantaka da Trump maras tabbas a yayin gana wasu ta farko mai cike da rudani, musamman a lokacin da shugaban Amurka ya fara aiwatar da manufofin ƙetare wanda ya harzuka abokan gaba da ƙawaye. sai dai shugabannin sun yi magana da juna inda trump ya fara taron manema labarai na haɗin gwiwa ta hanyar gabatar da hotonsa a ofishin oval tun da farkon ranar a ofishin oval gabanin ganawar tasu ishiba ya yaba wa trump yana mai cewa ya samu ƙwarin gwiwar trump na rashin karaya ko da bayan yunkurin kashe shi da lashe zaɓe da kuma cika manufarsa ta sake gina amurka A yau Asabar ne shugaban kasar Rwanda Paul Kagame zai gana da takwaransa na kasar Congo Felix Takashedi a kasar Tanzania. A daidai lokacin da shugabannin kasashen yankin ke gudanar da wani tsaro a wani yunkuri na shawo kan rikicin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Kungiyar M23 da ke dauke da makamai ta yi gaggawar kwace yankuna da dama a gabashin DRC mai arzikin ma'adanai a wani harin da ya sanadin mutuwar dabban mutane tare da rabadin jama'a da mahallansu. Ƙungiyar ta kwace birnin goma mai matukar muhimmanci a makon da ya gabata, kuma tana ƙara ƙaimi zuwa lardin Kibu ta kudu da ke makwabtaka da shi a cikin sabon rikici na tsawon shekaru da dama a yankin. Kagame da Takashedi za su halarci taron haɗin gwiwa a birnin Dar es Salaam na ƙasar Tanzania, wanda zai haɗa ƙasashe takwas na ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka da mambobi goma sha shida na ci gaban ƙasashen yankin kudancin Afirka. tun bayan da kungiyar m23 ta sake kunno kai a shekarar 2021 tattaunawa zaman lafiya da dama da angola da kenya suka ɗauki nauyin shiryawa ta kasa cimma ruwa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa sarfilo zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu jakadan jamhuriyar benin a niger ya roƙi gafara al'ummar jamhuriyar niger a madadin gwamnatin patrice talon da al'ummar ƙasar baki ɗaya dangane da sabanin da ya biyo bayan takunkumin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta kakabawa Niger a shekarar 2023 a sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin farar hula dama a makon jiya jakadan Nijar ya gabatarwa hukumomin Benin takardun aiki a wani abin da ke zama ci gaba a yunkurin warware tankin diplomasiyar kasashen biyu. Wakilin murya Amurka Sulaimu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Je voudrais d'abord au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. jakadan na jamhuriyar benin jildas a kongan ya bayyana cewa abubuwa da dama marasa daɗi sun faru waɗanda suka haddasa salwantar harkoki da dama waɗanda suka janyo matsaloli da kunci a nishar musamman a gaya muna roƙonku gafara domin mu da ku yan uwa ne mu ci gaba da addu'o'i mu roƙi Allah kada irin waɗannan abubuwa su sake wakana a madadin hukumomi da al'ummar ƙasar Benin baki ɗaya ina kiran ku ku yafe mana ces ne puissent se passer encore. jakadan ya yi wannan kira ne lokacin da yake jawabi a yayin wani bikin yaye ɗaliban makarantar horar likitoci da ke gaya a iyakar ƙasashen biyu dan fafutuka ta yanar gizo umaru kante da ke bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari ya nuna farin ciki kan abin da ya kira ci gaba a laliban hanyoyin sasanta gwamnatocin ƙasashen biyu akwai alama sulhu da yake tunkarawa eh, tsakanin waɗannan ƙasashen guda biyu kowanne ya nuna yana yana bukatar wannan sulhun saboda al'ummominmu gaba ɗaya na ƙasashen guda biyu sun wahala bisa da shekara guda gaskiya abu ne mai daɗi wanda yake daɗaɗa ma al'umma zuciyarsu a tambayi juna gafara in ya so al'ummomin mu su samu su shaida saboda gaskiya malam suleiman mutane sun wahala sun wahala sun yi haƙuri eh, ya kamata a ce wannan abin kuma ya zama tarihi su ma hukumomin nijar a makon jiya sun aike da jakadan kasar zuwa benin tuni jakada ka daɗe shaibu ya gabatarwa hukumomin benin takardun aikinsa samun dangantaka a tsakanin gwamnatin benin da ta nijar abu ne da ya samo asali a washe garin juyin mulkin yulin 2023 shugaba patrice talon na daga cikin waɗanda ake zargi da yin gaba-gaba a takunkumin da sai da yawa ta kakaba wa nijar sannan barazanar tsaron da kasar ta ce ana fuskanta daga sojojin faransa ta sa hukumomin ta rufe iyaka da benin matakin da ya jefa al'ummomin kasashen biyu cikin halin kunci to amma da yake yanzu an fara fuskantar juna lokaci yayi da za a janye shingayen da suka hana talakawa su kuni. in ji wani tsohon dan majalisar dokokin kasa abdulmumuni gusman talakan nijar son shi ke shiga ni a ƙasa mun sanya da an kai ta je kadodi menene amfaninta menene za ta kawo na ci gaba da warware matsala wadda wannan shugabannin suka samu tsakaninsu abinda ka sani ne iyakar mu tsakaninmu da benin wadda take ba wani abu bane kawai gada ce kawai to wannan iyakar tana kulle a halin yanzu abin da muke nema shine a bude wannan gadar shi labarin an ce an bude hanya a yi kasuwanci tashar jirgin ruwan kwatano da ke benin ita ce gabar teku mafi kusa da niger dalili kenan 'yan kasuwar kasar kan sauke hajojin da suka yi oda daga kasuwannin duniya sai dai rikicin diflomasiyar da ya barke a tsakanin waɗannan makwabta ya sa hukumomin Nijar juya akalar hajojin ƙasar zuwa tashar jirgin ruwan Lome ƙasar Togo duk da matsalolin tsaron da ake fama da su ta ɓangaren Burkina Faso. Kwada yake wannan dambarwa ba ta hana ɗanyen man Nijar ratsa Benin ba ta hanyar bututun da ya dangana da gaɓar teku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida mu na barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga karashen labarin duniyar. Yau Asabar kasar Koriya ta Arewa ta ce makamanta na nukiliya ba an yi su da nufin tattaunawa ba ne, amma da nufin yin amfani da su wajen yaƙi da abokan gaba da ke barazana ga jama'arta da zaman lafiya a duniya. Kamar yadda kafin ya labaran ƙasar suka rawaito. sanarwar ta zo ne bayan da shugaban amurka donald trump ya karɓi bakon jan firaministan japan sheguru ishiba a fadar white house jiya juma'a shugabannin biyu sun bayyana su na tabbatar da koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirinta na kera makaman nukiliya sai dai koriya ta arewa bata ambaci ganawa tsakanin amurka da shugabannin japan ba amma maimakon haka sun buga sharhin da aka rawaito jami'an nato da eu da suka sake jaddada bukatar kawar da makaman ƙari dangi na koriya ta arewa ga baki ɗaya koriya ta arewa bata mai da martani kai tsaye ko trump ya sake tattauna da shugaban kim jong un ba maimakon haka ta jaddada aniyarta ta ƙarfafa dakarunta na nukiliya gwamnatin wucin gari ta bangaladesh ƙarƙashin jagorancin wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya muhammad yunus ta ce za ta kawo ƙarshen barna da kone-kone da ke faruwa a faɗin ƙasar. hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jam'iyyar adawa da makwabciyar ta indiya ta nuna damuwa kan harin da aka kai a wani gida mai cike da tarihi da ake laƙa da hambararriyar firaminista shak hasina tun a daren laraba ne wasu gungun mutane da suka kai hari kan magoya bayan hasina suka lalata gidaje da kasuwanci da sassa daban-daban na kasar an kona da yawa daga cikin cibiyoyin tsaffin 'yan majalisar dokoki 'yan majalisar ministoci da shugabannin jam'iyyar awami league ta hasina bisa ga dukkan alamu wani bangare na yakin neman zaɓe ya shafi tsohon gidan shugaban 'yancin kai na bangladesh sheikh mujibur rahman mahaifin hasina a daka babban birnin kasar gwamnatin ruwan ƙwarya ta ce hasina ce ta tayar da harin na ranar laraba saboda yin kalamai masu tayar da hankali akai-akai daga gudun hijira don haifar da rashin zaman lafiya a bangladesh masu zanga-zangar sun fara kutsawa gidan sa'a guda kafin hasina ta fara jawabi ga magoya bayanta daga indiya sarfilu hashim gumal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, yayin da matsalar tsaro ke kararin shabewa a yankin Gegume na jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, a yanzu haka mahukunta yankin sun tsaurara dokar ta ɓaci a wani mataki na daidaita lamuran tsaro. Sai dai wasu mazauna yankin sun koka na irin halin da suka shiga tun bayan saka dokar ta ɓaci a yankin nasu. Wakilin murya Amurka Haru Sula Rashidu ya yi nazari kan tasirin dokar ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Difa. a yanzu haka dai gundumar gegime na ɗaya daga cikin yankunan sassan jihar ta difa da ke fama da matsalar tsaro daga hannun 'yan ta'adda masu tayar da ƙayar baya da an zaka suka adabi al'ummar garin na gigime lamarin da ya samu hukunta yankin suka ƙudiri aniyar saka dokar ta ɓaci a ƙarshen watan janairun da ya gabata a wani mataki na daidaita lamuran tsaro shin kowane tasirin da dokar ta ɓacin ta haifar bayan saka ta a hukumance dangance da hakan ne ma ya sa na tuntuɓi wasu daga cikin asalin yankin na gigime da suka buƙaci a sake sunan su a bisa dalilai na tsaro sun yi ƙarin bayani kamar haka. dokar tawacin nan mu dai gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abun gaba ɗaya ma mu muna ganin kamar an samu sauyi kuma sauyin ma ba na lahiya ba da muna iya zuwa bakin gari na mu yi garkanmu mu je itacen mu yanzu duka ba za mu iya ba dalilin litinin wannan karya takwas sai da suka shigo mutanen dajin nan suka ɗauki mutane Allah ya sa mutane biyu suka kubuce suka tsaye da yaro guda kuma shi ma dai mun ya kubuce ya koma amma sun tsare shi da ta hannun shi wasu tsara haka garin jeji sun a ce maka ga ɗan kasuwan da yake dariya yanzu babu shi saboda yanzu kaga kasuwan mu babban kasuwa cikin gari shi na shi ne duka baki yanzu suka zo kaula masu ke tsaya gaba ɗaya a tsorace da yanzu da harka mu kaga muna bakin ruwa bayan bakin ruwa akwai faɗan ƙabilanci saboda layin nan da sati zai ga an tare mota sai a cikin mota a zabi kabila kawai a ce shi aka kashe kawai a wuce mu roƙon da muke ma gwamnati ɗaya ne a ƙara mana jami'an tsaro ɗari bisa ɗari nan gari nan ne muke ga za mu dan samu sauki gaskiya mun ji dadin wannan daukan ta bace da gabanin mu nan gegime suka sa kuma hakan zai karfafa mana tsoro kuma hakan yana sawa a gane su wane ne munafukai kuma zai sa mazajen mu ma dai wanda da basu zuwa gida da wuri su ringa zuwa gida da wuri daman ainihin doka an fara dauka ne sakamakon wani bom da aka dasa bisa hanyar wanda babban mota ya taka daga baya kuma an ka bi sahun kuma sahun ya shigo cikin gari kuma sai gwamnati suka dauki wannan matakan matakan da gwamnati suka dauka gaskiya abu ne wanda ya shafi mu matasa zan ce kalubalen matashi a kullum daman lokutan nan su ne lokutan da yake nema na abinci dubar dokar ta bacin da mahukuntan na gigime su ba a yanzu haka dai masu fashin baki na ci gaba da faɗakar da hukumomi da ma al'ummar yankin domin ganin an yi haɗin gwiwar magance matsalar tsaron da ke faruwa abdullahi maina dan jarida ne kuma mai shari kan al'amuran yau da kullum a yankin na gigime ya yi ƙarin bayani yana mai cewa to gaskiya babban abu ne da ya kamata su waɗannan shugabanni na gigime wanda suka ɗauki wannan mataki na kakaba doka ta ɓace duk da an san irin yanayi da wannan yanki na gegime mai iyaka da kasar chadi yake ya kamata su wannan shugabanni su ci gaba da inganta fannin tsaro din na dama suna yi bakin gwargwadon su amma su kara ta samun kayayyaki na zamani da ya kamata su kama ma'aikatan eh, kula da tsaro din nan sannan kuma bangaren al'umma musamman ma mazauna nan gegime da kauye muna kira gare su su yi wa Allah su yi wa annabi idan suka ga wani abu wanda bai dace ba zai kware su kuma ya kawo nakasu ga fannin ci gaba da aka samu ta fannin tsaro din nan ya kamata su gaya ma jami'an tsaro mafi kusa domin a yi gaggawa a dakile matsalan da zai iya faruwa. Ku sai dai dokar ta bacin da mahukuntan na gigimi suka kakaba a yunkurin su na tabbatar da tsaro mai inganci a yankin. A yanzu haka ana ci gaba da aiwatar da ita biyo bayan takaita lokutan da aka yi a hukumance. musamman ga masu tafiyar kafa akan su dakatar da tafiye-tafiyen su zuwa karfe goma na dare yayin da su kuma motocin da ke zirga-zirga a duk faɗin yankin na gigime an umarci su da su dakatar da karfe goma da rabi na dare sannan ga marasa lafiya da ke buƙatar agajin gaggawa a cikin dare dokar ta ba su damar su tuntuɓi jami'an tsaro mafi kusa da su domin musu rakiya zuwa ma'aikatan kiwon lafiya to sai dai sanarwar na mai gargaɗin duk wanda ya taka doka ba bisa ka'ida ba to zai gaba da hushin hukuma a cewar hukumomi da rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida da rashidu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma da 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake muku sallama a daidai wannan lokacin. A yau za mu kawo muku wani rahoto ne kan wani mummunan hatsarin mota da aka yi a garin Onipece a cikin karamar hukumar Odigbo a jihar Ondo, wanda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana. Amma kafin nan bari mu duba wani batu da ya ci cinyewa na yawan hatsarin jiragen sama a nan Amurka. Inda a ranar Alhamis wani jirgin sama ya ɓace har yanzu ba a gano inda yake ba. masu aikin ceto a jihar alaska sun ci gaba da bincike ya zuwa jiya juma'a na wani jirgin sama da ya ɓace a ranar alhamis da mutane goma a ciki da suka hada da fasinjoji tara da matuki guda kungiyoyi da dama ne suka ba da gudunmuwa a wannan aikin bincike da ake yi ciki har da askarawan tsaron gabar teku na amurka shiyar alaska da rundunar kula da harkokin jiragen sama ta alaska da kuma sojojin tsaron kasa na alaska da wasu kungiyoyin bincike na yankin hukumomi sun ce jirgi mai saukar ungulu na musamman na jayhawk ya taimaka da safiyar jiya juma'a wurin aikin binciken hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ita ma tana ba da gudunmuwarta wurin ba da bayanar wayar salula domin gano inda jirgin yake jirgin na bering air caravan yana kan hanyarsa ne a yammacin alaska daf da kudu da arctic circle daga unalaklit zuwa nome da suke yankunan karkara rundunar jihar alaska sun ce da misalin karfe hudu na yamma ne aka sanar da su ɓacewar jirgin rundunar tsaron gaban teku sun wallafa a dandalin x cewa jirgin yana nisan kilomita goma sha biyar ne a sama da teku yayin da aka rasa gano inda yake a riga dai an sanar da iyalan fasinjoji da ke cikin jirgin a cewar ma'aikatar kashe gobara ta nomi volunteer amma dai ba a bayyana sunayen fasinjojin ba ma'aikatar kashe gobarar ta wallafa a dandalinta na x cewa tana gudanar da bincike mai zurfi a ƙasa amma yanayi mai hazo na kawo cikas ga aikin binciken jirgin ma'aikatar ta buƙaci jama'a kada su kafa nasu bincike saboda yanayi mai haɗari a yankin wanda ke yawan fuskantar dusar kankara ba zato ba tsammani da kuma iska mai ƙarfin gaske sufurin jirgin sama da shi ne hanyoyin sufuri da ake yawan amfani da shi wurin jigilar mutane tsakanin yankunan karkara na alaska jirgin da ya ɓace shine babban hatsarin jirgin sama na uku da ya faru a amurka a cikin 'yan kwanakin nan a ranar 29 ga watan janairu wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojoji sun yi karo a kusa da filin saukan jiragen sama na ƙasa na reagan da ke washington bayan kwanaki biyu wani jirgin daukar marasa lafiya ya yi hatsari a wata anguwa a philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa inda ya kashe mutane guda shida da ke cikinsa da wani mutum guda a kan titi to allah ya kyauta to yanzu kuma bari mu garzaya tarayyar najeriya inda a makon da ya gabata aka yi wani mummunan hadarin mota a garin onipete a cikin karamar hukumar odigbo a jihar ondo dr samuel ibitoyi shine kwamandan hukumar kiyaye hatsinra ta jihar ondo ya tabbatar da mutuwar mutane 30 daga ibadan ga hassan umar tambuwal da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana a ƙarshen wannan mako ne aka yi mummunan hadarin mota a garin onipesi a cikin karamar hukumar odigbo da ke jihar ondo wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane talatin ta hanyar konewa kurmus dr samuel ebitoye kwamandan hukumar kiyaye haɗura a jihar ondo ya tabbatar da faruwar hadarin da mutuwar mutanen talatin. GU, e that GU e bus okay. was coming from Lagos and uh, this slight, slight transfer company from uh, Benin The GU bus actually drove against the traffic and uh, had a head-on collision with the bus coming More uh, to Lagos. Mm. And uh, at the end of the day, it resulted into inferno and uh, 28 people who are born to your recognition The FIC men rescued four, out of which two also died before they got to the hospital. But the rest two are there responding to treatment. Dr. Samuel Ibitoye ya ce motocin bus, bus, guda biyu ne suka yi karo da juna daya tu bus ta fito daga ore zuwa lagos ita kuma bus daya ta kamfanin flight ta jihar benue ta fito daga garin boko na jihar benue ne tu bus wadda ta nufi lagos ta yi aron hannu sai suka yi taho mu gama daga nan sai wuta ta tashi mutane ashirin da takwas suka kone kurmus nan take ta yadda ba za a iya gane su ba jami'anmu sun ceto mutum hudu cikinsu mutane biyu suka mutu akan hanyar asibiti sauran mutum biyun suna jinya a asibiti na na tambayi kwamandan gaba ɗaya mutane nawa suka mutu a wannan haɗari sai ya ce. Kwamandan hukumar kare haɗurran na jihar Ondo ya ce duka mutane talatin suka mutu a cikin basbas ɗin guda biyu. Sai Mr. Samuel Evitoye ya aika wa direbobi da fasinjoji sako. in the vehicle because passengers die more than drivers. ya ce sakonsa ga direbobi shine su rika yin hankuri su rika yin hankuri a lokacin da suke tuki su kuma fasinjoji su sanya hannu wajen kare haɗura a hanya ta hanyar yi wa direbobi magana idan suna yin tukin ganganci saboda fasinjojin da ke mutuwa a haɗura sun fi direbobin da ke mutuwa yawa sau da yawa ake samun haɗura a hanyoyin najeriya wanda masu lura da al'amuran tuki ke alakantawa da tukin ganganci rashin kyawun hanyoyi aron hannu a lokacin tuki yin amfani da tsofaffin tayoyi da dai sauransu wanda ke sanadiyar hasarar rayuka da jikkatar mutane da dama idan ba a manta ba wani hadarin motoci biyu a kusa da garin oyo a shekarar 2024 da ta gabata ya yi sanadiyar konewar mutane goma sha tara har lahira kuma ya faru ne a sakamakon aron hannu a lokacin tuki hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To madalla a gaida Hassan Umar tambuwar da wannan rahoto. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi wakilin namu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ya ce, Najeriya kenan muna fama da ciwon kai, amma kuma shugabanninmu na bamu maganin ciwon haƙori. Muna fama da ɗimbin matsaloli da ke buƙatar gaggawa wajen magancewa. amma su sun je suna batun kirkiro karin jihohi gaskiya akwai rashin lissafi a wannan lamari sako na gaba ya fito ne daga hassan dogon faci batsari tare da asama'u lawal kofar sauri suka ce salam biyo ya hausa fara yin sallar juma'a masallacin juma'a na garin dan geza da ke karamar hukumar batsari wanda aka kwashe kusan shekaru hudu ba tare da yin sallar juma'a ba abin murna ne da jin daɗi ganin yadda a baya 'yan bandaga suka kori mutanen garin tare da kwaye rufin masallacin amma cikin ikon allah zaman lafiya yana ta dawa a yankinmu na batsari muna fatan allah ya ƙara kawo mana sauki sako daga ali rab na gashuwa cewa yayi je ku ce da ake yi akan hajiya ja'atu da malam nuhu rubaɗo abin a duba wannan al'amari kowa ya san naja'atu da faɗin gaskiya amma ana son a yi amfani da lauya wajen canja tunanin 'yan arewa hausawa na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta hudawa sako daga yakubu mai aski badaraka da sanusi maɗatai daga jihar da magaram jamhuriyar nijar suka ce salam biyoyi hausa a gaskiya dai taron da wakilan kasashen aes suka yi don tabbatar da zirga-zirga tsakanin kasashen mali da burkina faso da kuma nijar ta hanyar amfani da bizar bai ɗaya hakan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma wannan ya kamata a gaggauta yin sa tare da duba yanayin matasan kasashen sakamakon rashin aikin yi ya musu tarnaki allah ya kawo saukin al'amarin amin summa amin ku tashi lafiya biyo hausa sai sako daga samaila aganas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce salam biyo hausa ina kira da babban murya ga 'yan kasuwanmu na jihar difa daga matakin sama zuwa ƙasa kira gare su kan cewa su ƙara ba da gudunmuwarsu kamar yadda suka saba a duk shekara wajen rage farashin kayan abinci ganin yadda watan ramadana yake tunkaro mu da ƙarshe ina mai fatan allah ya taimaki duk wani mai taimako a inda yake madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. yau asabar kungiyar hamas ta sake sakin wasu 'yan isra'ila guda uku da ta yi garkuwa da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta mai rauni ko da yake shugaban amurka donald trump ya ci gaba da shirinsa na mallakar yankin zirin gaza wannan dai shine karo na biyar tun bayan da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ta fara aiki a watan jiya a nata bangaren isra'ila ta saki fursunonin falastina 183 nan gaba a yau asabar. Shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Japan Shigeru Ishiba sun gane a fadar White House ranar Juma'a, inda suka ayyana wani sabon zamani ga alakar Amurka da Japan. Mutane da yawa a Japan sun nuna damuwa game da ko Ishiba zai iya samar dangantaka da Trump maras tabbas a yayin gana wasu ta farko mai cike da rudani, musamman a lokacin da shugaban Amurka ya fara aiwatar da manufofin ƙetare wanda ya harzuka abokan gaba da ƙawaye. A yau Asabar ne shugaban kasar Rwanda Paul Kagame zai gana da takwaransa na kasar Congo Felix Takashedi a kasar Tanzania. A daidai lokacin da shugabannin kasashen yankin ke gudanar da wani tsaro a wani yunkuri na shawo kan rikicin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Ƙungiyar M23 da ke dauke da makamai ta yi gaggawar kwace yankuna da dama a gabashin DRC mai arzikin ma'adanai a wani harin da ya sanadin mutuwar dabban mutane tare da raba jama'a da mahallansu. Ƙungiyar ta kwace birnin goma mai matukar muhimmanci a makon da ya gabata, kuma tana ƙara ƙaimi zuwa lardin Kibu ta kudu da ke makwabtaka da shi a cikin sabon rikici na tsawon shekaru da dama a yankin. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashin Gul da ya karanto labarai da kuma Fiona na duduwa mai wadda ta daidaita mana sauti da ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu Al Santos daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa kowane lafiya. Salamu alaikum.